Bismillahir Rahmanir Rahim. A sa'adin sanki, kashi na talatin da bakwai. Haushi ne ya ke dadi kallon fari da ya kafi ya ce, Abba, duk da ka hana ni sakinta amma ta tafi gidansu ba za ta dawo gidan nan ba. Har sai Sabir ya dawo da matar shi, ya dawo da Suhaima a matsayin matar shi. Yana kan faɗin haka ya fice fu a fusace zuwa wajen Sabir don ya ɗan nashi. Yayin da Dr. Ahmad ɗan fillo da Dr. Buhari da suka bi shi da kallon kafin lokaci ɗaya ta fashe da kuka ganin yadda komai ya jiwa kule mata lokaci guda ta rasa ɗanta da mijinta kallon ta dr ahmad dan fillo ya cikin jin tausayinta ya ce bari da ki hakuri, babu inda za ki je har idan ina rayu. ki ci da zaman ki kamar da na san ta inda zan bullo wa al'amarin kira kanta take kamar karamar yarinya tana goge hawayen fes nata bayan ya gama rashinta ne sai ya tafi yayin da ita kuma momi ta da fostet za ta fara hawaye sai sai ga dadi nan zai sauko suna haɗa ido ya sakar mata rara kafin ya ce me yake har yanzu baki bar min gidana ba ko kallon inda yake ba bata yi ba ta wuce shi da sauri zuwa set ɗinta da kallo ya bi ta kafin ya girgiza kanshi kawai ya wuce zuwa bangaren masu aiki ya buɗe larai da take cikin ɗaki wadda ta kasa zaune ta kasa tsaye ta farfe gida da razana jin an buɗe kofar an an ta jiyo a firgice ganin dahi ne ya sanya ta zuriya ƙasa cikin tsohon ta ce don girman Allah alhaji ka yi haƙuri ka bar ni na tafi ina na yi alƙawarin ba zan sake maimaita abin da na yi ba na yi alƙawari wallahi ya isa ka zan bar ki ki tafi amma ki ji tsoron Allah a duk inda kike ki san yana ganin ki komai zaki aikata ina son ki tafi kada ki ƙara dawowa min gida abin da ya sanya dadi kyale ta na nan ga babbar mai sanyawa a aikata laifi amma an hana shi ɗaukar mataki a kanta shi ya sanya ya rabu da ita nasiha yi mata kan ya bar ɗakin ai cikin rawar jiki ta sungumi da gana mazgo ɗinta ta karasa gaba da sauri ko waiwaye ba ta yi cikin kwana biyu gidan ya koma shiru babu walwala cikin shi kamar da sabir ba iya ko zuwa ko ina kullum yana cikin bedroom a kwance yana tunanin ta yadda zai tunkari Simon da wani ido zai kalle ta ya ce ta koma gidan shi baya ga cin mutuncin da ya mata tare da 'yan uwan tunda ta tafi wajen tabumman bai je inda take ba waɗannan tunanin ne idan ya yi suke matuƙar hiritsa mishi kai ya rasa sukuni cikin zuciyar shi ta ɓangaren momi da dadi ma babu wata jituwa tsakaninsu kowa yana sa ɗin shiga su babu mai shiga harkar wani cikinsu duk da momi kusan kullum sai ta yi kuka a saboda ganin ɗanta da mijinta sun juya mata amma ba taɓa nuna musu hakan a fili ba sabir kasa haƙuri ya sai kawai ya nemi jidda a waya Da ƙarfi da ta yi fikin wayar saboda haushin shi take ji. Ya raba ta da Suhaima da ta san sanadin auren ya sabiru zai kawo matsala a tsakaninta da su Suhaima da bata bayar da goyon baya ba. Biya ciki-ciki ta amsa mishi sallamarta ɗan murmushi yake ‘Yan murmushin yaƙe ya cikin zuciyar shi yana cewa Jidda da zaki fahimci halin da nake ciki yanzu. Da kin tausaya amma a fili sai ce mm, Jidda kina fushi da ni ko? ni kuma me kai min da har zan yi bishi da kai saboda na rabu da ƙawarki mana alhalin kina sane da ban sake ta ba saboda son da nake mata tabɗi jan yaya haka kike son sayama bayan baka tsaya kai bincike ba ka kore ta da gidanta wani irin abin da ya taso ya lullube mishi cikin zuciyar shi na tsananin nadamar abin da ya aikata kafin ya soke numfashi mai zafi ya ce ina son su haima jidda har yau amma na san bai kamata na kore ta ba bincike ne farko abin da ya kamata na yi sai na kasa control din zuciyata har ta kai da na aikata haka amma yanzu na gane gaskiya daga sarki ya an gane wanda ya shirya min a nan eh jidda duk wannan shirin momi ne don kawai ta raba ni da su haima, no wanda ai na san ita ce za ta aikata hakan don kuwa ita nake zargi fiye da kowa fadan jidda cikin zuciya ta kafin ta dawa da cewa alhamdulillah na gode Allah da ya sanya ƙawata ta fito daga zargi yanzu ki faɗa min ta ina zan bi don na dawo da matata na kasa tunanin mafita komai ya yi tsemin wallahi tab jan yaya babu ruwa na ni kaina ka shafa min laifi wajen ya aliyu sau biyu nake zuwa yake korata baya bari na na shiga gidan haka nake dawowa ba ni na aikata laifi ba amma ya Aliyu ya kasa tsayawa ya fahimce ni babu hannuna cikin aikata wannan abun wallahi ta karasa magana cikin ruwan murya hawa yana zuba daga idanuwanta wani faduwa gaban sabir ya tsinci kanshi ciki kafin ya iya bude baki da ƙaryaci yanzu kenan babu wani idea a wurinki wanda zai sanya ni zuwa wajen Sayama na dawo da ita ni dai shawar da zan baka kawai ka je wurin Sayama duk abin da ya Aliyu zai maka ka kura. ka daure zuciyarka har zuwa lokacin da zai sako ya haƙura don ya aliyu mutum ne mai zafi amma yana da soyi yana da tausayi sosai amma ina mai baka shawara kada mu ta ji labarin tafiyar ka can don za ta iya yin wani abun don kawai sama kada ta dawo wajenka na gode kanwata, babu komai ya allah ya taimaka da ƙyar ya iya cewa ami sannan suka yi sallama tunani ya faɗa sosai kafin da ƙarshe fito daga bedroom ɗin Falo ya fito ya tarar da dadi yana zaune yana aiki a laptop yayin da wanda ke ta shirya dan dining table da abinci suka bata wani lokaci idan tana free tana kokarin hada musu abinci da kanta dadi ina son zan tafi ingila akwai wani abu da zan yi mai amfani a can kallon shi dadi yake cikin mamaki kafin ya ce san me zaka je ka yi a can dadi abin sirri ne idan na dawo zan faɗa maka shi gida kai dadi ya kan ya ce okay bari na maka visa wajen friend ɗina no dadi na gama komai nan da 2 hours jirgi zai tashi kallon ban yadda da kai ba dadi yayi wa sabir yayin da ya dan yi murmushi kawai yana kawai da kanshi don baya son hada ido da dadi shikenan son sai dai ka je ka fara shiri amma kwana nawa za ka yi dadi ni kawai sai an ganni ho dan gaji da zaman gidan nan ni kai na son na gaji da zaman don haka bi na biyo ka can sai kawai mu huta murmushi sabi ya danyi hannun shi zubacin aljihu shi ya ce okay dadi amma ni sai na fara jin gaba yar dariyar farin ciki dadi ya sannan yanda yau sabir ya sake yana hira har da murmushi kawai abin da son ya shirya yi dole ne ya bincike shi fadin dadi cikin zuciyar shi kenan sabir bai dauki wani abu masu yawa ba kayan shi set uku ya sanya cikin karamar bag sai laptop din shi ko ATM card shi bai dauka ba bayan ya gama ne ya shiga wanka a dan jima a cikin toilet din kafin ya fito ya shirya cikin wani lallausan farin boil tare kala-kala ya fesa a jikin shi yana gamawa ne ya ɗauki bak tare da ratayawa sannan a kafaɗar shi ya fito hannun shi riƙe da laptop dadi shi ma har ya gama shiryawa don raka cyber airport har sun fito za su tafi sai ga nan da ki a hannun ta da cewa son mu je da yi maka raki a airport ko kallon ta sabir bai yi ba ya wuce zuwa cikin mota da dadi yake zaune fita suka yi da gaba ɗayansu motar wani tana bin bayan ta su sabir bayan sun karasa airport ne nan dadi ya yi sallama da dadi nan sabir ya sallama da dadi don kuwa dan uwa uwa ce kawai sabir ya sanya shi yi wa momi sallama ya wuce ya tafi zuwa cikin airport daɗi ya ishi momi ganin sabir ya kula ta tana tunanin ko ya fara sakowa ne cikin mota ta wuce ta shige direba ya zata don hospital za ta tafi sabir ya ɗauki 30 minutes a zaune kan ya tashi ya fito daga cikin airport ɗin zuwa waje tsayar da tasi ya yi fara yi ƙoƙarin ya ji an dafa mishi kafaɗa a razane jiya fo a sayar da dadi wanda ke famun yi mishi murmushi a jiya zuciya soke kawai hannun shi dadi ya riko zuwa cikin mota bayan san sana dadi ya kalle shi kafin ya ce son tunda ka faɗa min zaka tafi ingila na san ba haka ba ne jikina ya bani akwai wani abin dalilin da ya sanya ni ban tafi ba kenan ina zaune ina jiran ka dadi kawai su haimu zan tafi don dawo da matata hakan ya yi kyau son ina goyon bayan ka amma bai kamata ka boye min ba I'm sorry daddy ba na son mummy ta san inda zan je na tafi don kada ta hana ni dawowa da Simon cikin rayuwata hannun shi daddy ya riko kan ya ce ka tafi Sabir idan ka kama idan ka kama duk tsayin lokacin da zaka yi a can ka yi shi amma kada ka dawo gida babu Simon dan yarinya ce mai hankali ka daure duk wani yanayi da zaka fuskanta a can don na san dole ka fuskanci hukunci a wurinsu Allah ya yi maka albarka ya taimaka maka ya tsare mun kai a duk inda kake rungume dadi sabir ya yi yana goge hawayen da suke zuwa mishi sun ɗan jima haka kafin dadi ya ce ka tafi son kada ka yi tafiyar dare amma kada kada ka mance ka kashe wayarka saboda momi momin ka idan ta ji shiru za ta iya bibiyar layinka har ta gane a inda kake gida kai sabir ya fitowa suka yi daga mota jikin sabir duk a sanye sabir dadi ne ya karfin tsayar mishi karfin halin tsayar mishi da taxi ya biya shi kuɗi masu yawa tare da ce mishi ya kai sabir duk inda yake so sallama dadi da sabir suka yi har tasi din ta wuce dadi yana tsaye a wajen zuciyar shi fal tausayin ɗan nashi kafin ya juya ya shige mota direba ya ja shi sai gida idanun sabir waje yana kallon yanayin garin amma tunani da fargaba tsoro falkin zuciyar shi ta za a karɓe shi su suhaima idan ya yi duba da abin da ya ali ya yi da da wanda ba ta da laifi ko kaɗan a wannan abu da ya faru har kofar gidan su Suhaima dan tazi din ya soke sabir da ƙyar ya iya jaruntar fitowa daga motar gaban shi na dukan goma goma dan ban san me zai je ya tarar ba yana fitowa dan tazi ya kara gaba sake gyara jakar shi ya yi ta saman kafaɗar shi ya doshi gidan amma duk takon da zai yi sai gaban shi ya faɗi a haka ya karasa kofar gidan kallon gidan yake da mamaki sosai ganin fuskar shi ganin yadda aka gyara gidan kamar a birni ba a karkara ba zoren gidan ya kutse kan shi, da kar ya iya buɗe baki ya yi sallama cikin sanyin murya amsa mishi sallamar aka yi babu tantama ya san murya anta aliya ce Sama sanya hijab ɗinki ki duba ko bakon yayanki ne ki ce ya jira shi ya shiga wanka. To anti Suhaima ta bada cikin tsintar kanta da faɗuwar gaba. ɗaki ta shiga ta ɗauki hijab ta sanya ta da nufar kofa zaure still gabanta bai daina faɗuwa ba. Kaɗan jira shi ya shiga wan Suhaima ta ba karasa magana ba da za ta yi sauran ta maƙale a saman fatar bakinta ganin mutumin da ta haɗa ido da shi. Rufe idon ta ce ta sake buɗewa, ko mafarki take bar still Sabir take gani cikin eyes nata. Tsaya kawai ta yi jikinta na rawa, zuciyarta na bugawa da ƙarfi kallon ta yake cikin wani irin tausayinta da yake ratsa shi. Ga wani sabon son da yake sake kwaranya cikin zuciyar shi, ita ma kallon nashi take yi kawai cikin mamakin me ya kawo shi gidansu, ko dai ya zo ne ya bata takardar saki ne wanda tunanin da Sayama ta yi ya sanya firgita da tsoro a zuciyarta. Sayama wane ne na ji kin tsaya cikin kin tsaya lafiya? Cewar Anta magana da Anta ta yi shi ya dawo da Sayama hayyacinta. Da sauri ta bar wajen, da sauri Sabir ya biyo bayan ta yana cewa, "Suhaima ki tsaya ki saurare ni please." A tsorata Suhaima ta yi bayan Anta ta ɓuya, ganin saura kaɗan Sabir ya shafko ta a bugije Anta Ada take kokarin cewa Sabri ya gudu ya bar gidan amma kafin ya buɗe bakinta Aliyu ya fito daga toilet sanye da jallabiya a jikin shi. Kallon Sa'ima da Ali ya yi ganin gaba su a razane shi kallon inda suke kallo ai kuwa suka da ido da Sabir. Kamar wani zaki ya nufi inda Sabir yake tsaye wanda ko gezo bai yi nuna tsoro a hali ma gaba ɗaya hankalin shi na kan haima. A a Aliyu ya kuma wuyan Sabir ya matse da ƙarfi idanun shi tuni suka yi ja ya fara wani irin tari cikin fusata yake cewa me ka zo yi kuma bayan ka kore ta daga gidanka ina fatan takardar ta ta saki ka kawo min don ƙanwar ƙanwata ba za ta taɓa koma gidanka ba. ta Takar Sabir yake jau numfashi don ba ƙaramin shaƙa Aliyu ya mishi ba cikin muryar kasa-kasa ya ce na zo ne domin na ba ku haƙuri akan abin da ya faru. na kuma dawo da Suhaima gidana. Daga shaƙe shi ya Aliyu yakan ya ce, Kai a zuwa da har za ka sanya Suhaima dawowa gidanka, ƙanwata ta barka har abada ba kai ba ita. Sabi na ƙoƙarin magana ya Aliyu ya ja shi tare da matsa shi waje ya mayar da shi ƙofar ya rufe har da sanya sakata. Kallon su Suhaima da Ali Aliya ya yi, ganin yadda suke kuka sosai harara ya maka musu kan ya wuce ɗaki yana wuce. Soyama ma da gudu ta shige ta tana kukan da ta rasa na menene yayin da Antariya ta fita wajen Ali ko za ta rashe shi yayi hakuri amma tana fara magana da ya buga mata wata tsawa bata san lokacin da ta tsallake Amir da da wuce ɗakin Soyama da gudu ba wanda har ta so sanya Aliyu dariya amma ya matsa dariya. A burkice Suhaima ta jiyo jin an shigo ɗakinta da gudu. Ganin Anta Aliya ce ya sanya ta soke ajiyar zuciya tana goge hawayen fuskarta ta ce, Anta Aliya, lafiya kuwa? Zama ta yi kanta ce, hmm, Suhaima yayin naki ya ɗauka da zafi sosai wallahi don zuwa ne na ba shi haƙuri amma wata tsawa da ya kwatsa mun ban san san da na sanya gudu ba. Ina tausayin Sabi na san ba laifin shi ba ne, laifin shi ɗaya da ya ce ki bar mishi gidan shi. Shami ce komai ba kawai sai da zame ta kwanta tare da ɗora kanta saman kafar ariya Aliya zuciyarta sai ta ci kwikwiye take sam ta rasa abin da yake damunta. Sabir kotun tun lokacin da Aliyu ya watsa shi waje kasa tashi ya wajen kawai ya zauna tare da janyo bak ɗin shi ya ɗora saman ƙafar samar kafar shi ya faɗa kogin tunanin yadda zai shawo kan wannan matsalar gaba ɗaya wuyan shi ya riƙu ko iya juyawa baya yi saboda shakar da ya sha a hannun Aliyu wai shi sabi shine aka watso a waje kamar shi da kudin shi da gatan shi amma duk a sanadin so komai na rayuwar shi ya canza yana nan zaune aka yi kiran sallan mangariba yana kokarin tashi ya tafi masallaci ko zai samu ruwan alwala ya ji an bude kofa an fito sai da gaban sabir ya faɗi ganin yadda Aliyu ya sake ya tamke fuska tamkar bai taɓa dariya ba Kallon Safi yake cikin mamaki kafin ce wai kai wanne irin mutum ne? Na ce ka bar min gidana ba mai buƙatar ma ana dole ne. Ƙanwata ta tsane ka ba ta son ka yana son kawai ka rubuta mata saki ka ba ta tun muna mu biyu da kai ka je ka faɗa na ji ka ji na faɗa maka. Yana faɗin haka ya ja tsage tare da wucewa. Wani baƙin ciki ne lullaba sabar ganin wanda girme ba zai girme shi ba yake faɗa mishi magana son ran shi. da zai iya cire son soyayya mai ajiye shi gefe da ya yi don kawai ya samu sauƙin halin da yake ciki to su mu ina ga duka nan zamu dakata sai kuma idan Allah ya kawo za ku ci mu dake ci gaba wannan labarin ni a Hanifa nake cewa mu da lafiya